الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب انزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله فتح الله برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا واخرج الله به الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد اللهم صل وسلم وبارك وعنعم وتحنن وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم ذي الخلق الكريم والقلب الرحيم وعلى اله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون في هذه الأسابيع المتتالية يؤود أبناؤنا الطلاب إلى دراساتهم بعد العطلة الصيفية الطويلة أو بعد عطلة عيد الفطر لذا وجب علينا أن نوقظ هممهم ونقوي عزائمهم في هذه العملية العملاقة وننبه أنفسنا علماء ودارسين وإداريين بأهمية هذه المهمة الكبرى وهذه المسؤولية العظمى أيها الأفاضل إن كل من نظر إلى أمتنا نظرة تأمل يشهد أمورا عجيبة وأشياء غريبة بالنسبة للعلم فبعضنا يتعلم علوم الشرع ولكن لا يدري ما هدفه ولا يسلك طريقا يوصله إلى بر الأمان ولا يرجو أن يكون علمه نافعا ومنا من يهمل علوم الشرع إهمالا كاملا ويشتغل بالعلوم الأثرية المزعومة يصدق يصدق هذا يصدق هذا الذي أقول كل من خرج إلى الشوارع صباح الأيام الدراسية حيث تجدها مزدحمة بالسيارات والدبابات النارية والراجلات الوافدة إلى المدارس لكن بلا جدوى والإسلام دين اهتم بالعلم غاية الاهتمام وشيد منزلة العلماء لكن شريطة أن يكون العلم نافئا يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأما أحدهما فرأى فردة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه أيها الأفاضل يقول الإمام ابن حجر عليه رحمة الله في شرح هذا الحديث وفي الحديث فضل ملازمة حلق العلم والذكر وجلوس العالم والمذكر في المسجد هذا واعلموا أن العلم لا يكون نافعا حتى يقصد به وجه الله وتعلم الدين ونفع الناس دينا ودنيا وأن يقرأ باسم الله يقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك مثل من فطح في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاق والتقليد يستويان ويقول الإمام ابن رجب عليه رحمة الله في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وهل يراد بالعلم إلا ما ما وصل به معروف أيها الأفاضل لقد ذكر الإمام الغزالي رحمه الله في إحيائه ثلاثة أسباب لكون العلم مذموما وغير نافع وهي كالآتية السبب الأول أن يكون مؤديا إلى ضرر إما لصاحبه أو لغيره كما يذم علم السهر والطلسمات وهو حق الثاني أن يكون مضرا بصاحبه في غالب في غالب الأمر كعلم النجوم السبب الثالث أيها الأفاضل هو الخوض في علم لا يستفيد الحائض فيه فائدة علم فهو مذموم في حقه أيها الأفاضل قد يكون العلم نافعا في ذاته وأصله لكن صاحبه لا ينتفع به لأسباب منها الأول سوء القصد في الطلب لذا يقول الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء إذا صحت النية السبب الثاني عدم العمل بالعلم كما قال أحد السلف هتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتهل ومثل الذي أخبرنا الله عنه في القرآن الكريم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحد أو تتركه يلحد السبب الثالث الفوضوية في الطلب وعدم النظام فيه الرابع أخذ العلم عن العلماء غير الربانيين كما أتى النهي عن الأخذ عن الأحداث وهم المبتدعة وكما قال أحد السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم وأخرج الإمام الخطيب البغدادي في الجامع قول يحيى بن معين آلة الحديث الصدق والشهرة والطلب وترك البدع واجتناب الكبائر أيها الأفاضل هذا بالنسبة للعلوم الشرعية وأما العلوم الأثرية الكونية منها والطبيعية والإنسانية والأدبية لعدم انتفاء الناس بها أسباب منها شعور بعض الناس في أعماق أنفسهم بألا دخل للدين فيها فهي حسب وهمهم في واد والدين في واد آخر يقول الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله العلم عندنا دين والدين عندنا علم ولا صراع بينهما الثاني أكثر الطلبة يتعلمونها للكسب والسعي وراء الماديات يقول الدكتور زغلول النجار حفظه الله وعلى ذلك فالبحث العلمي في الإسلام ليس مجرد وسيلة لاكتساب العيش أو تحقيق المجد الشخصي والشهرة الذاتية ولا مجرد أسلوب من أساليب الغلبة والاستعلاء في الأرض والتجبر على المستضعفين من سكانها إنما هو سبيل من سبل الحق تبارك وتعالى ووسيلة من وسائل تحقيق الإنسان لرسالته في الحياة عبدا لله مستخلفا في الأرض مطالبا بعبادة الله كما أمر وبالقيام بواجبات الاستخلاف فيها على أحسن وجه ممكن ومن ذلك حسن القيام بعمارة الأرض وإقامة شرع الله وعدله فيها ومعاونة المستضعفين من الخلق على العيش الكريم قدر الاستطاعة في غير استعلاء ولا منة ودون ضرر ولا ضراع والبحث العلمي في الإسلام إذا تم في هذا الإطار أصبح ضربا من ضروب العبادة يتعرف به العبد على خالقه من خلال تعرفه على بديء صنع الله وهو فرض كفاية تعتم الأمة كلها بإهماله وتركه إذا أهملته أيها الأفاضل من هذه الأسباب التعلم في المدارس ذات الطابع الكفري اللاديني وقد أفتى علماؤنا الأجلاء بتحريمها وتحريم إرسال الأولاد فيها وقد كان لها أثر سيء في فساد أمتنا وانحلال أخلاق أطفالنا وتشتت أذهان أبنائنا فما أكثر وجودها فينا وما أشد انتشارها في بلادنا فإنا لله وإنا إليه راجعون من هذه الأسباب أيها الآباء والأساتذة والطلبة الغش في الامتحان وهو داء وبال ومرض أضال أشبه بالإيه أو المرض السكري وهو من أسباب تسجين تسجين الغششة في تسجين الغششة في الامتحان وهو من أسباب محق بركة العلم لهذا نؤيد القرار الذي أثبته المجلس الوطني التنفيذي من تسجيل الغششة في الامتحان خمسة أعوام وخصوصا في امتحانات نيل شهادة مجلس امتحانات الدول الإفريقية الغربية ونرجو ألا يظل القرار في بطون الدواوين بل ينفذ في الميادين عباد الله واذكروا الله تعالى يذكركم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا اله الا هو اليه المصير اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وامامنا وحبيبنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمدا عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن أمر العلم في الإسلام خطير وشأنه كبير وهو أمر يجب العناية به آباء ومعلمين حكومة وشعبا لأن به تبقى الأمم وتبلغ أقصى غايات القمم وذلك إذا تجمعت فيها الهمم وقويت الذمم أيها الطلبة أنتم آمال المجتمع وأنتم الجيل المستقبل فإن أحسنتم التعليم فإن المستقبل يوحي بأنه حسن تعلموا بإخلاص وجدوا وراجعوا موادكم واحفظوا وافهموا لتخرجوا هذه الأمة المريضة العليلة من من هذا المعزق نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والقلب الخاشع والعمل الصالح والفوز الرابح إن ربنا قادر وإله قاهر يوم a wannan waɗannan ɗalibai suke komawa makarantu musamman makarantun sakandiri da makarantun firamare bayan hutu da wasu suka yi hutun ƙarshen shekara wasu kuma makarantun suka yi hutun sallah karama sata cikin da suka gabata da waɗannan da ake ciki shi yasa ya wajaba mu ƙara ƙarfafa gwiwar ɗalibai mu ƙara ƙarfafa niyoyinsu kan wannan aiki mai girma da suke na neman ilimi kuma mu faɗakar da kawunan malamai da ɗalibai da shugabannin makarantu akan wannan aiki babba da yake kawunan mu uwa masu daraja duk wanda ya kalli al'ummar mu kallo na lura zai ga al'amura masu ban mamaki zai ga abubuwa baki a cikinmu a game da ilimi wasu daga cikin mu suna koyon ilimi amma ba su san manufar koyon ilimin nasu ba sa kama hanyar da za ta kai su zuwa ga mun tsira sannan ba sa ma fatan ilimin nasu ya musu amfani wasu a gefe guda su kuma ba ruwansu da ilimin musulunci ilimin da suka damu da shi ko shine ilimin boko za a gaggata ni duk mutumin da ya fita da safe zai tsaya a bakin tituna da muke da su a cikin wannan gari namu ya ga yadda ake gogoriyan kai yara makarantu a unguwannin sabon gari da waɗanda suke makwabtakar su wasu a motoci wasu a babura wasu a ƙasa duk ana tafiya zuwa makarantu musulunci ya ba ilimi mahimmanci ya kula da matsayin malamai amma fa da sharadin ilimin nan ya zama mai amfani ilimin da ya zama bai da amfani ran musulunci ba ta goyon bayansa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗanda kawai suke jin tsoronsa a cikin bayansa su ne malamai masana waɗanda suka san shi suka karanci shari'arsa suka karanci aqidar da ya ba manzansa sallallahu alaihi wa alihi sallam ya zo mana da ita a wani wajen Allah madaukakin sarki ya tambaya tambaya ta musu yace yanzu waɗanda suka sani za su zama daidai da jahilai waɗanda ba su sani ba ba za su zama daidai ba amsar kenan a wata ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da makaho da mai gani ba za su zama ɗaya ba malaman tafsiri suka ce mai gani shine mai ilimi makaho kuma shine jahili wanda ba da ilimi sannan dufai ba za su daidai da haske ba duffai nan ana nufin duhun jahilci da duhun bata haske kuma hasken ilimi da shiriya sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce shin inuwa yanzu za ta zama daidai da rana ai ba za su zama daidai ba sannan matattu za yi daidai da masu rai ba za su zama daidai ba dukkan wannan tambaya ce Allah subhanahu wata'ala yi ko ya buga mana misalai na masu ilimi da kuma waɗanda ba su da ilimi al-imam bukhari ya fitar da hadisi da shida al-madirin sa al Allah ya ji kansu su biyu hadisin sayyiduna abu waqid al-laythi Allah ya kara ya ja da gare shi Ya ce wata rana muna zaune a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wasu mutum uku suka zo guda biyu sai suka tsaya ɗaya kuma kawai sai ya tafiyarsa na farko cikin biyun da suka tsaya sai ya samu wani ɗan waje a tsakanin mutane sai ya shige ya zauna domin ya saurari ilimi daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuwa ɗayan sai ya ji kunya sai ya tsaya a bayan halka wato bayan da'ira da manzalin sun yake karantar da sahabbansa shi ko ɗayan ya shirma ya gaba bayan annabi sallama ya gama karantarwa sai ya ce bana ba ku labarin waɗannan mutanen guda uku ba na farkon su ya samu wata mafaka daga Allah madaukakin sarki sai ya face da ita sai Allah ya bashi mafaka wato wannan wajen da ya zauna a hukuncin aljanna yake na biyu ya ji kunya Allah subhanahu wa ta'ala shi ma sai ya ji kunyarsa wanda Allah ya ji kunyarsa shi ma dan aljanna ne ɗayan ko sai ya kau da kai ya zama a inda ake karantar da ilimi sai ya gaba Allah ma ya ce ba ruwan shi da shi dan wuta ke su uku gashi manzon zama ya faɗi hukuncin su a duniya kuma an gan su waɗannan mutanen guda uku ga waɗanda suka kansu sun gan su sun ga ƴan aljanna guda biyu sun ga ɗan wuta ƙwara ɗaya ƴan aljanna guda biyu su ne waɗanda suka ba ilimi na addini mahimmanci ɗayan kuma wanda aka yi maza hukunci ɗan wuta ne shi shi kuma shi ne wanda ba ruwan shi da ilimin addini ba zai zauna inda ake yin karatu ba ba abin da ya dame shi shi dai kawai ya nemi kuɗi kuɗin kuma ya ki samuwa masara na ta bashi wahala naira tana ta bashi wahala ya bata da Allah ya ɓata da mala'ikun Allah ba ruwan Allah da shi ba ruwan mala'ikun Allah da shi kuma naira ba ta samu ba in aka in aka in aka kirga furfurar kansa ta fi nemomin da suke cikin aljihunsa yawa kaga wannan rayuwa ba ce amfani ba ɗan uwa masu daraja al-imam ibn hajar al-asqalani yana sharhin wannan hadisin ce a cikin wannan hadisin akwai falalar lizumtar inda ake karantar da ilimi da kuma ambatan Allah sannan kuma a ciki akwai falalar malami ya zauna a masallaci yana karantar da mutane mai wa'azi ma ya zauna a cikin masallaci yana ma mutane wa'azi yan uwa mu sani cewa ilimi a musulunci baya zama abin yabo mai amfani sai idan an yi dan Allah ya zama dan Allah aka yi shi kuma a yi ne dan a koyi addini sannan kuma a amfanar da mutane Ilimin ka idan bai amfani mutane ba ka da amfani mutanen unguwarku ba san amfanin ka ba ilimin da kai digirin ka bai ma amfani ba masters ka bai maka amfani ba kila kana da PhD bai maka amfani ba kila farfesa ne kai bai maka amfani ba a kowace ma'aikata kake amma al'umma ka bata ci gajiya, ka ba ilimin ka ya zama bai da amfani saboda haka sha'adin ilimi mai amfani a musulunci ya zama kana amfanar al'ummar ka a duniyance kana amfanar su a addinance wannan shine ilimi mai amfani ko da dan kaɗan ne sannan kuma sharaɗin ilimi mai amfani a musulunci sai an yi da sunan Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya umarci manzo Allah sallallahu umarni na farko da aka masa aka ce ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda shine yayi halitta ka karanta komai duk abu mai amfani ka karanta sai aka faɗi fi'ili aka faɗi fa'ili amma ba a faɗi me za a karanta ba ikra ka ga maka kaddara komai a nan ikra ulumar shar اقرأ الفيزياء اقرأ الكيمياء اقرأ النحو اقرأ الصرف اقرأ البلاغة اقرأ الطب اقرأ الصيدلية اقرأ اقرأ ذاك تقعر وادا كنك النبي صلى الله عليه وسلم أولا حديثي يا قطع الأمة جداؤك أكرشان حديث سيتي waɗannan misalan su ne misalan mutanen da suka fahimci addinin Allah kuma suka amfana da ilimin addinin Allah suka koya kuma suka koyar ɗayan kuma misalin na mutanen da su ba abin da ya dame su da abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi da shi ba su daga kansu san kalli shiriyar da Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba shi yasa imam al-qayyim yace shi dai ilimi shine sanin shiriya da dalilin ita shiriya. ilimi ba zai zama daidai da kwaikwayo ba kwaikwayon da babu dalili babu hujja babban malami al-imam ibn rajab alhambali ya faɗa a cikin littafinsa mai kyau fadl ilmi salafi ala ilmi khalaq yace Allah maɗaukacin sarki ya ambaci ilimi a cikin alqur'ani ya kasa shi gida biyu akwai ilimi mai amfani akwai kuma ilimin da Allah ya zarge shi ya ce ilimi ne mara amfani al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yana faɗa yana cewa ai ba a nufin komai da ilimi sai ilimin da aka sadar da abu mai kyau da shi ilimin ka ya zama an ci gajiyarsa ya zama ilimi mai amfani a cikin al'ummarka yan uwa masu daraja al-imam ghazali Allah ya ji kansa ya faɗa a cikin ihya ulumuddin Ya ce sabubban da suke sa ilimi ya zama abin zargi guda uku ne na farko ya kasance ya cutar da kai da kake yinsa. ya bata maka akida ya ɓata maka dabi'u mu'amalarka da mutane ta lalace mutanen kirki su zama ba ruwanka da su sai mutanen banza wannan ilimi ne mai mara amfani abin zargi kamar yadda ake zargin ilimin tsafi Qur'ani ya kira shi da ilimi sihiri amma kuma ilimi ne abin zargi kamar ilimin bokanci sannan na biyu ya kasance a mafirin jayen lokuta yana cutar da shi ne yinsa kamar ilimin taurari domin ilimin taurari ya kasu gida biyu akwai ilimin taurari da shari'a ta yadda da shi akwai kuma ilimin taurari wanda shari'a ba ta yadda da shi ba ilimin taurari da ake amfani da shi na sanin rabon gado wanda za a yi amfani da shi na sanin alƙibla da sanin fitowar rana ko faduwarta da lokutan sallah shari'a musulunci ta yarda da wannan ilimin shine ilmin nujumi littafiyya amma wanda za a yi duba da shi a yi bokanci a gano wane zai yi arziki wane zai yi tsiya wane zai mutu wane zai rayu wane zai haihu wane ba zai haihu ba ilmin nujumi littafiyya wannan malamai na musulunci sun yi ittifaki akan cewa haramun ne koyansa bai halasta ba sababi na uku da al-Imam al-Ghazali ya kawo na kasancewar ilimi mara amfani shine mutum ya kutsa a cikin abin da ba zai samu fa'ida ta ilimi a cikinsa sa ba duk abin da ka san ba za ka karu ba da shi to wannan ilimin akan kanka ya zama abin da ko da kila wasu za su iya koyan su ya musu amfani kai idan ka koya ba zai maka amfani ba ƙila ma halaka za ka yi to wannan ilimin ya zama abin zargi a kanka kakka shi yan uwa masu daraja shi ilimi zai iya zama abin yabo a kan kansa amma me shi ne bai ci gajiyarsa ba asalin san ilimi ne mai kyau amma kai kuma da ka koye shi sai zama bai zama maka amfani ba akwai sabubban haka daga ciki akwai mummunar niyya ba dan Allah ka koya ba shi yasa nafsosa da yawa suka zo suka tsoratar da mu akan neman ilimi ba dan Allah ba neman ilimi dan ai duniya neman ilimi dan a ɗaukaka neman ilimi dan a girmama mutum neman ilimi dan ba dan shari'a Allah ta ɗaukaka ba don mutum shi a ji shi a ce shi ake yayi yanzu al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yake cewa ilimi ba abin da ya daidai da shi amma da sharadin niyyar mai shi ta inganta in niyyar ka ta zama mai kyau to ilimi ba abin da ya kai shi sababi na biyu da zai iya sa ilimi ya zama mai amfani amma kai ba zai amfane ka ba ne ya zama kayi ilimin amma baka aiki da shi ɗaya daga cikin magabata yana faɗi yana cewa ilimi ya ɗau waya ya buga ma aiki da shi ya ce kana nan zan zo wajen wajen ne shi in ya amsa masa ya ce e ina nan to shi ma ilimi sai ya zama yana nan idan ko aiki da ilimi ya ce baya nan shi ma ilimi sai ya kyale shi shi ya sa malamin da ya ilimi amma ba aiki da ilimin sai ya zama shi da jahili wasu ɗaya uban su ɗaya a cikin al'umma Allah madaukai ta kiyaye ya bamu labarin wani wanda wasu daga cikin malaman tafsiri suke ce masa bul amubnu ba'ura Allah ya bashi ilimi amma kuma ilimin bai masa amfani ba Allah ya ba mu labarin su a cikin suratul arafi sababi na uku shine rashin tsari a neman ilimi abinda mafi yawancin ɗaliban wannan zamanin suke fama da shi mutum bai yi al'arba'unan nawiya bai rungumi sahihul bukhari bai yi bulughul maram ba amma ya ɗau musnadul imami ahmad ya ɗauko mujalladi na goma sha biyar yawo da shi a cikin gari amma ko bai san bulugul maram ba da sauran wannan fawzawiyya malaman mu na tarbiyya suna cewa al fawzawiyyatu fi talab rashin tsari har gido shirme rashin sanin makama a cikin neman ilimi sababi na hudu da ke sa ilimin ka ya zama ba zai maka amfani ba karban ilimi wajen malaman da ba na Allah ba shi yasa malaman mu magabata suka tsoratar da mu game da ɗaukar ilimi wajen ɗan bid'a aka ce musu al-ahda al su ne aka fassara su al-mubtadi'a malaman bid'a wannan yana ne daga cikin dalilan da suke sa ilimin ka ba zai maka amfani ba mutane nawa suka je suka bata matasa nawa suka lalace domin karban ilimi wajen waɗanda suke yan bid'a su ma su zama kamar su abubuwan da suke su ba su sha'awa su burge su su ma su rika yin abin da suke yi tsubbace tsubbace ne a menene duk su ma sai su kama yi shi yasa ɗaya daga cikin magabata ke cewa mu dai ilimi a wajen mu addini ne saboda haka ku kalla ku tsaya ku kallawa za ku karbi addinin ku a wajensa wanda za ka karbi ilimi a wajensa to ya zama ka yadda da shi a addinance in baka yadda da shi a addinance ba to ya zaka karbi ne a wajensa الإمام الخطيب البغدادي يغويته أتشل تاسن عن جامع الأخلاق الراوي وعذاب yake cewa al الإمام Yahya بن معين yana cewa sinadarin ilimi abubuwa ne kamar haka abu na farko shine gaskiya malamin ya zama mai gaskiya ba makaryaci ba ko da akan kansa ne ya faɗi gaskiya ko za a yanka shi ne ya faɗi gaskiya kada malamin ya zama yana tare da talakawa sai abinda talakawa suke so sannan zai yan gari lalataccen malami Abin abinda mutanen gari ba sa so shi ma sai ko da ya san abin ba gaskiya ne. ba malamin Allah bane kada malami ya zama malamin gwamnati sai abinda gwamnati take so sannan zai shi ma ba malamin Allah ne a'a malamin Allah shine malamin da zai faɗi abin da Allah ya yadda da shi yake so ko kowa zai ji haushi ko shi kaɗai zai bauta ma Allah ya yadda da wannan alladhina yuballighuna risalati Allah wa na wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba malamai na Allah sune waɗanda suke isar da sakonnin Allah ba sa neman yadda kowa sai Allah ba su neman yadda talakawa ba sa neman yadda gwamnati na biyu ya ce a shuhura ya zama malamin nan an san shi in ji al'imamu yahya bin ma'i sannan a fada ya zama malamin nan an san malamansa an san inda ya nemi ilimi ba kawai wayewar gari aka yi aka ga ya ba? ba ba san waye malamin shi ba kila shi ma ya cewa shi bai da malami kuma a je a karatu a wajensa wa tarkul sannan sai barin bid'a daga cikin sharuɗan da za a ilimi a wurin malami ya zo baya bida'a sannan ya zo mai nisantar manya-manyan zunubai waɗannan su ne sharuɗan da al'imam yahya ibn ma'in ya bada na neman ilimi yan uwa masu daraja wannan abin da ya shafi ilimin addini kenan amma ilmomin da ake ce musu ilimin zamani waɗanda suka shafi sciences natural sciences social sciences humanities kenan ko art da art akwai dalilan da ya sa ake ta yin su a cikin mu amma ba a ganin amfanin kamar yanzu halin da ake ciki yanzu halin da arewacin najeriya ya shiga kai ka ce ba wanda ya taba zuwa firamare duk wanda ya tsaya kalli halin da arewacin najeriya ke ciki a yau to za ka gaggata cewa wannan magana da nake faɗa a saman mimbarin nan gaskiya ce an rasa samun mafita muna da professors muna da doctors muna da waye komai muna da shi amma ba abin da ya tsira na mana ga mu nan mun koma kaman ba wanda ya taba firamare a cikin mu to akwai dalilan da suka jawo haka dalili na farko shine mafi yawancin mu muna yin boko ne muna jin ai ba ruwan addini da boko addinin mu daban bokon mu daban a tunanin mafi yawancin irin masu wannan shirman masu wannan wahamin su suna ganin cewa addini ya ɗau wani ɓangare boko ma ya ɗau wani ɓangare amma shi yusuful karzawi yana ba su amsa yake cewa mu ilimi a wajen mu addini duk ilimin da zamu muna ɗauka addini ne Allah zai mana hisabi ran lahira akai likitanci na karanta misali to Allah zai min hisabi akan likitancin nan tun daga neman sa a aiki da shi a'a injiniyanci mutum ya karanta Allah zai masa hisabi lahira mutum ya je ya karanta kaza ne soja ne shi ko ma ne shi an lahira sai Allah ya masa hisabi tun daga neman ilimin sa har me yayi da shi so daga babu bambanci a tsakanin addini da ilimi a cikin mu addinin mu baya inganci sai da ilimi sannan ilimin mu addini na biyu mafi yawancin mutanen mu suna neman ilimi ne kawai don kuɗi aljihun su ya cika sun ga wane ya je Abuja wane ya je kaza shikenan shi ma bari ya manufar mu kenan ta yin boko Shi ne, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman musulunci ko masanin kimiyya a wannan zamanin ɗan ƙasar masa a Dr. Zaglulun Najjar yana faɗa a cikin wani littafin sa yake cewa bincike na ilimin boko a wajen mu musulmai bai tsaya kawai don neman kuɗi ba ko kuma dan mutum a ce ya tara TV cibin shi ya cika shi ne CCC BBC waye waye ga nan kala kala irin na malin jato na albarkawa a ba ga baki daya har nan aka ce hadda HIV shine ne. Eh, ana lissafa mai aka ce HIV ya ce dinni ne to yin waɗannan sannan ba kawai ana yin boko bane don a samu a ɗaukaka akan wasu ba shi bane manufan yin boko a'a manufar yin ilimi da bincike na boko a cikin musulunci shine musulmi ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki da ya kawo shi duniyan nan ya kawo shi ne dan ya aiki ya zama khalifan Allah a ban ƙasa, ya gyara kasa Allah kai ya batsi na nuna na da su su ta manufar yin boko kenan ka tsaya takaddar da ka sama ilimin da ka sama ka tsaya tsayin daka sai ka ga an tsayi da hukuncin Allah a ban ƙasa. sai kaga an yi gaskiya a ban kasa sai an daina yin zalunci sai an kwato ma masu rauni haƙƙinsu wannan manufar yin ilimi kenan sannan kuma a daidai lokacin da kake in bincike ka je kayo ka gano wani abu to sai ka ji kai bawan Allah ne kaskantacce kai tawazu ga Allah ba ka rika kuma hanci kana jin ai ku ne kuka isa ba ai kun gano kaza ta wani likita yake cewa wai da ya hango mutum yana ganin komai nashi ko riga dubu zai sa wai yana ganin komai na shi tsoka da nama da hanji to ke ne ilimin ka bai maka amfani ba kuma kawai dan kana faɗin wannan magana kenan sai zama kai kai mai ilimi mai amfani ne yayi magana mai tsawo ba zai yi wa a fassara ta ba wanda suka ji da larabci suka fahimta to ya wannan sababi na biyu kenan daga cikin sababban da suke jawo ilimi ya zama ilimi mara amfani musamman ilimin boko daga cikin waɗannan sabubban yan uwa akwai sababi na satan ansa satan ansa a makarantu yana cikin sababban da suke jawo ilimi ya zama ba shi da amfani da sauran sababba to da ya'yan uwa ɗalibai da malamai mu ji tsoron Allah mu zama mun gina ilimi ilimin da zai amfanar da al'umma ilimin da zai ma al'umma albarka duk abin da muke karantawa mu sama ɗalibai a cikin zuciya cewa su yi dan Allah kuma su yi dan al'umma, su tafi ta daga wannan hali na wadakanci da kaskanci da ta tsinci kanta a ciki kowa yana ganin halin da muke ciki sadaka Allah shi kyauta Allah shiryatar da mu Allah albarka a cikin rayuwar mu Allahumma inna nas'aluka al'afwa wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina Allahumma sur awatina wa amin ghawatina Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an shama'ilina wa min fawqina wa na'udhu 'azmatika an nughtal min tahtina Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إبراهيم إنا كحميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من شر الحساد وشماتة البقاد برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخوتنا المعذبين في مصر اللهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم على أعدائهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخوتنا في سوريا اللهم انصرهم اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصر إخوتنا أهل السنة في العراق برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم على الشيعة الغاصبين الحاقدين الماكرين الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم أيدهم بنصر من عندك اللهم انصرهم بنصر من عندك اللهم أيدهم بنصر من عندك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخوتنا في بنغلاديش اللهم انصرهم في باكستان اللهم انصرهم في أفغانستان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخوتنا المعذبين في كل مكان في داخل نيجيريا وخارجها برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولا تكن تكن علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ألا وصلوا وسلموا على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم